العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصحبه وسلم wani zai nuna mana cewa ranar idi akan sassauta wani hukunci a ranar idi irin sassautin da ba a yi a ranar da ba idi ba haka zai kiɗa da wata haramun a musulunci amma sai aka ana tashi domin idi gawa da ta su kadai a dandali ko a gida a gida a masallaci ko a gida a gida kaɗai a kan gida lokacin da abubakar ya kuma yake musulman zai ce kan kusa yawan da gina a nan da ba zai ce kan bane da ba zai abu mai karfi ne ba zai ce kan bane amma da ke damu ba على ذكر الله المحرم

لو وقع شركة تتعين على الإطلاق مع شركة من الغني الخصومي التي تمتلك العبوة إذا يمكن أن يعملها هو يحتاج الأمر إليها لأن الإنسان الذي يتبقي إنما هو النفاق بالإجهاد

don't care what they're doing. لأن الذي ذكرناه أن الصلاة بين الكفرين Yeah. Thank you. na dubu biyar ba a zama hujja da kuma ba da sana'a aikin da wanda wata ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ wajen da ke yi wani wani da ya fara mana magana